tun dai bayan da jaridu suka fara yama didin auren da ake cewar babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya yi da ministan jin kai Sadiya Umar Faruk batun ke ci gaba da jan hankali. Jaridar Daily Trust ta ce ta samu tabbacin cewar an ɗaura wannan aure a ranar 18 ga wannan wata a wani masallaci da ke unguwar mai tama a nan birnin Abuja. Ko da yake dukkaninsu biyun wato wanda ake cewar ango ko amaryar ba su son a yayata wannan batu. ko da na tuntuɓi wasu manyan jami'ai a kwatar sojan saman Najeriya sun ce da ni ba san komai akan wannan labari ba. Na kuma tuntuɓi wani babban abokin babban hafsan wanda ke jibantar al'amuransa na yau da kullum. Ya ce da ni ko da yake shi ma ya karanta labarun a jaridu kuma ya tuntuɓi babban hafsan amma ce masa wannan labari shiririta ne. Duba da yadda wannan batu ke ci gaba da ƙara jan hankali. na tuntuɓi mai fashin baƙi kan al'amuran zamantakewa Muhammad Ai Usman ko yaya yake kallon wannan al'amari? Ba abin mamaki ba ne idan aka ce an ɗaura aure tsakanin Sadiq da Halimatu Sadiya a cikin irin wannan yanayi na annoba da aka tsinci kai a ciki domin an ɗaura raki da yawa a cikin irin wannan yanayi na rashin wato ainihin tara jama'a wannan na ɗaya kenan sannan na biyu kuma kar mu manta cewa halimatu sadiyan nan da shi sadiq nan duk ba yara bane ƙanana wato aure ne na dattijai aure ne na taku, idan har ta tabbata cewa an ɗaura ɗin babu mamaki an ɗaura to amma kuma inda wato gizo yake saƙa shine wato mukarrabansa kamar yadda ka sani sun tuntuɓe shi sun kuma ya kuma ba su ansa da cewar shi dai a iya saninsa bai san an ɗaura wani aure tsakaninsa da wannan baiwar Allah ba to kuma kaga wannan bayanin sa shi ake kira gani ya koriji sannan kuma malam hassan dole ne mai matukar taka tsantsan da irin zamanin da muka tsinci kanmu a ciki wato zamani na wato ya shafukan yada zumunta kuma dole kafofin yada labaru a ƙasa a ƙasar nan su yi matukar taka tsantsan da abin da su ma suke faɗa musamman wato gidajen jarida da suke da kyakkyawan suna da kuma suke da yarda a zukatan mutane kuma duk ƙoƙarin da muka yi domin jin daga bakin makusantan minista sadiya umar faruk su ma sun ce da ni ba san komai akan wannan labari ba don haka ba za su yi tsokaci ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya.